assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis biyu ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz Abdullahi una abdurrahman addarimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai in ba manta ba muna cikin kitabul muqaddima a ƙarƙashin babun fi zahabil ilmi babin da ke bayani dangane da cewa ƙarshen duniya allah madaukin sarki zai tafiyar da ilimi allah zai ɗauke ilimi cancak daga cikin bayi to shine sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayyana mana hanyar da allah madaukin sarki ya bayyana wa annabin shi cewa ga yanda za a tafiyar da wannan ilimi daga cikin bayin mun kwana inda malai yake cewa akhbarana musa bin khalidin akhbarana mu'tamir bin sulaiman an al an auf bin malikin an alƙasin بن أبي abdurrahman Maula مولى عبد Yazid, an abi umama. an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace khudhul ilma qabla an yadhhaba ku koyi ilimi ku yi riko da ilimi ku shiga cikin harkan ilimi gadan-gadan tun kafin wannan ilimi a tafiyar da shi tun ilimin bai tafi ya ba ku waje ba ku yi marmaza ku koyi ilimin ka'in da na'in Ƙalu sai sabai suka ce wa kaifa yadhhabu ilmu ya rabi suka ce ta yaya ilimi za a tafi da shi ya annabin Allah wa fina kitabullah alhali a cikin makwai littafin Allah biyan da aka yi a komo za mu ɗauko littafin Allah za mu karanta za mu biya za mu fahimta wafina kitabullah ƙala mai ruwa ya ce fagadiba fadin wannan da suka yi sai manzan Allah ya fushi la yugdibuhullah sai mai ruwa ya ce kar Allah ya ƙara sa annabi ya fushi kun gano wannan da kyau ku sau da fushin da annabi ya yi ya tada hankalin sahabbai ba su amince ba su yarda su yi wani aiki koya yake wanda zai fusata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sun maƙala sannan sai annabi ya ce faƙilatkum ummahatukum ko ko lalle iyayenku sun yi wabinku mun gane wannan da kyau ko kalma ce ake faɗi ga wanda ake tunanin ya gane sai kuma waye gari bai gane ba kamar kalma ce ta zargi amma a lokaci ɗaya kuma kalma ne da masu mutunci suke amfani da ita ba ta zagi ba awalam kuni tauratu wal injilu fi bani isra'il annabi ya ci a'a shin attaura da linjila ba suna cikin banu isra'ila ba ga littafin allah a hannunsu yahudawa na rike da attaura nasara suna rike da injila falam yugniya anhum shai'a kasantuwan wannan littafi a cikinsu ai bai wadatar da su komi ba wannan bai zame masu biza da lasisin da ya hana su bata ba mun gane wannan da kyau ko inna zahabal ilmi annabi ya ce lallai yana daga abin da zai tafiyar da ilimi baki ɗaya a nemi ilimin a rasa shi duka an yadhaba hamalatuhu malaman da ke da ilimin su tafi abin da ke tafi da ilimi kenan kadai mun gano wannan da kyau ko shi sa akwai bambanci tsakanin kuɗi da ilimi akwai bambanci tsakanin ilimi da mukami da mulki da sarauta waɗannan abubuwan da kuɗi da sarauta da duk wani mukami ana wayan gari watan wata ranar mai shi yana raye ya ƙare babu amma shi ilimi in dai mai shi yana nan to ba zai ƙare ba har abada mun gano wannan da kyau ku ƙarewan ilimi tafiyan mai shi kuna gano wannan da kyau ku shi yasa sayyidina ali ibn abi talibin yake cewa radina kismatul jabbaru fina mu mun yadda da rabon da Allah ya raba ya bamu lana ilmun walil a'ada imalu mu Allah maɗaukin sarki ya ba mu ilimi su kuma abokan hamayyan musulunci ke tunƙaho da kuɗi yake cewa fa innal mala yafni an qaribin yace dukiya yana ƙarewa kafin a je ko ina fa innal ilma hayyul la yamutu shi ilimi rayayye ne muddin dai mai ilimin na raye to ba ta yanda za a waye gari watan wata rana a ce wannan ilimi kuma ya ƙare babu shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ma daman malamai na raye to ilimi na nan malamai na tafiya to ilimi ya tafi ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai a waye gari manya-manyan malaman ku sai ta rasuwa irin su allamatul bin bas irin su babban malami al-imamul irinsu irin su malam muhammad nasiruddin al-albani irin su mala abubakar mahamudu gumi irin su sheikh jafar mahamudu adam irin su malam muhammad awwal adam albani a ce irin waɗannan malamai su ta tafiya su ta tafiya to ilimi fa na tafiya kenan mun gano wannan da kyau ku ilimi na tafiya allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ya ce an yadhhaba hamalatuhu sai a waye gari su waɗanda suke ɗauke da ilimin sai su ta tafiya su ta tafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan hadisi mala yace isnaduhu da'ifun isnadin hadisin isnadi ne mai rauni tare da cewa mun karanta asalin hadisin da isnadi ingantacce shi yasa duk wanda yake harkan hadisi ya kiyaye akwai bambanci tsakanin isnadun da'ifun da hadisun da'if waɗannan abubuwa muna karanta su a cikin littattafai da muke karantar da ɗalibai na ilmin mustalahul hadis Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce akhrajahu ahmad al-imam ahmad fitar da wannan ruwaya a cikin musnadin shi mujalladi na biyar shafi na 266 min tariqi ali ibn yazid bihi kilahuma ali ibn yazid aw ibn malik an al-qasim bihi mala ya ce wa fihil hajjaj bin arta a cikin wannan isnadin abin da ya kama isnadin cikas shine wannan hajjaju dan arta din nan mudallasun mala ya ce mudallisun mudallisi ne wa kad an ana kuma yayi an ana dama ka'idan shine idan mudallisi an ana to ɗaya daga cikin hanyar da ruwa shi ke faɗi kenan mun gano wannan da kyau ko ko ya ce an ko ya ce anna to tadlisanci ya karkasu kashi kashi ne akwai tadlisul shiyukh akwai tadlisul isnad akwai tadlisul taswiya wannan dalibai na mustala sun sani Allah madaukin sarki ya sa mu dace a takeice dai tadlisanci shine ha'inci idan ya zamanto malami maha'inci ne jama'a ba karban ilimi a wajen shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi mudallisi ba zai yi ƙarya ba amma zai ha'inci an fahimci wannan da kyau ko ba zai karya ba sai dai wata 'yar ciwa-ciwa to ita wannan 'yar ciwa-ciwon ta magana ko ta aiki malamai na ganowa to sai su mai lamba suna yin lamba duk sanda ya magana iri kaza har abada ba za su karɓi maganan shi ba sai inda ya fito ya ce haddafana ko akhbarana ya zo da sigan da ke tabbatar da cewa ji ya yi ƙarara ba wancan yan hikimomi da shi mudallisin yake yi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce haddathana abun nu'mani haddathana thabit bin yazida haddathana hilalun huwa bin khabbabin qala sa'altu sa'id ibn jubair yace na tambaye sai ɗan jubair qultu ya aba abdurrahman na ce ya baban abdurrahman alamatu ma alamatu halakin nasi menene alaman da ke nuna cewa mutane sun kusan hallaka ina son a bayyana man alaman da zan gani in tabbatar da cewa lokacin hallakar mutane ya yi ƙala sai ya ce iza halaka ulama'uhum in malamansu na mutuwa mun gano wannan da kyau ku in malaman al'umma na mutuwa to lokacin halakan mutane yayi shine a hadisi annabi ce, hatta idza lam aliman har sai an waye gari babu gogaggen malami ita nasu ru'usan juhala sai mutane sai su ɗauki jagorori su zama jahilai fa fasu'ilu a rika masa tambayoyin ilimi fa aftau suna ba da fatawa bigayar ilmin ba tare da ƙosasshen ilimi ba fadallu wa adallu su bada kuma su batar shi yasa da ya tambaye shi yaya ne alaman da za mu gane al'umma tana dab da hallaka ya ce malamansu su mutu ina fatan mun gane wannan da kyau to malam zai mana sharhi mai ake nufi da halakul ulama wanda hallakan malamai zai tabbatar da cewa ita wannan al'umman da aka rasa malamanta to shi shikenan wannan al'umman ta tafi kuma wannan malaman zai iya yi wa mutuwa za su yi da kansu ma'ana su kwanta rashin lafiya ko haɗarin mota ko abin da ya kama da haka ko irin abin da muke ji da gani a yanzu kawai abu malami a guje a je a samu a kashe shi an kashe malamai irin wannan a ƙasan nan da yawa kuna gane wannan da kyau ku banu isra'ila su aka sani da irin wannan ƙazamin aikin sai kuma a zamun nan baya-baya a ga wannan aiki a hannun khawarij don sun karkashe malaman sahabbai da tabi'ai masu tarin yawa allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce na malik bin isma'il haddathana mas'ud bin sa'adin al-ju'fi an ata ibn sa'ibin an abdullahi bin Ana bin rabi'a bin Rubai'a, an salman qala la يزال الناس nasu ما بقي ma حتى awwalu hatta ya ta'allama mala ya ce mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba muddin da aka samu shi na farko yana raye mun gano wannan da kyau ko ma'ana na farko yana raye har wanda ya biyo baya shi kuma ya karantu kun gano wannan da kyau ko ma'ana muddin dai za a samu cewa na baya zai koya daga na gaba to alheri yana nan mutane sun kubata kuna fahimtar wannan da kyau ko au yu'allima al-akhira ko kuma shi na ƙarshe ya tsaya ya koyi ilimi ilimi na gaske daga wajen na farko fa in halakal awwalu amma in na farkon ya mutu ƙabla an yu'allima kafin ya karantar au ya ta'allama al'akhiru shi ɗalibi na baya ya goge ya koyi ilimi amma na farkon sai ya rasu halakan nasu ya ce mutane sun halaka sau da ba abin da ke raye mutane sai ilimi kun gane wannan da kyau ku domin ilimi ne aka fara ba annaba adam ya samu ɗaukaka da fice a cikin sahabbai a cikin mala'iku da wannan ilimin ne allah madaukin sarki ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi cewa yi karatu wannan ilimin ne annabi ya karantar da sahabbai ya yada su a ko'ina a duniya su shiga zai su karantar da al'umma addinin Allah jama mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa lokacin da kaga mutane sun bar harkan ilimi to hallaka ya zo masu ba ran da ake barin harkan ilimi tun daga tsumman goyo har zuwa sanda mutum zai shiga cikin likafani Allah ya sa mu dace mala ya ce akhbarana muhammad bin saltin haddathana abu kudaina an qabus an abihi an ibn abbas qala hal tadaruna ma zahabul ilmi yace shin ku kun san me yake nufi da cewa za a tafiyar da ilimi qulna la muka ce mu ba mu gane wannan cewa ilimi zai tafi ba ilimi zai kare za a nemi ilimi a rasa ƙala sai ce abin da ke nuni kan wannan ulama shine tafiyan malamai mun gano wannan da kyau ko malami na tafiya to shi shikenan an rasa wannan ilimin nashi sai ɗan abin da ya bari in ko littafi ne to ya mutu ya bar karatu kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda ilimi yana kan malamai ne ya kamata ku fahimci wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa rasa malamai ba karamin fitina bane ba karamin bala'i bane a waye gari a ce malamai irin wannan gogaggu masana wanda suka kware ma rayuwa suka san ilimi ilimi ya san su a ce ana rasa su to wannan ba karamin fitina bane Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malai ce akhbarana muhammad bin as'ad akhbarana muhammad bin as'ada haddathana abubakarin an asimin an abi wa'ilin qala qala huzaifatu huzaifa yace atadari kayfa yunqasul ilmu Yace shin ka san yadda za a rage ilimi a nakasa ilimi a zuke a janye shi daga cikin mutane ƙala mai ruwa ya ce kultu sai shi malami sai ya ce kama yun ƙabi kama yun fado sau ba ɗalibin da ya ce a rage ilimi kamar yadda ake kakkaɓe tufafi ma'ana tufafi ne suka yi ƙura a ɗaga shi a kakkaɓe ƙuran ya fita ya ce kana nufin a waye gari a ce a kakkaɓe ilimi a nemi ilimi a rasa kwata-kwata haka kake nufi wa kama ya kasu dirhamu ko ko kamar yanda ake rabar da kuɗi kuɗi su ƙare nufinka haka ilimi yake ƙarewa a waye gari babu ilimi gaba ɗaya kamar ƙura a cikin tufa ko ko kaman kuɗi a aljihu a ce an rabas waɗannan kuɗi sun ƙare babu su haka ƙalala sai malamin nashi ya ce a wa inna zalika laminu ya ce e to zai iya yiwa a waye gari yadda kake ganin wannan an rasa shi ya kare ilimin ma a neme shi a rasa amma dai rasa ilimi shine qabdul ilmu qabdul ulama ɗauke ilimi ɗauke malamai ne in dai malami na raye to bayan da za ilimin da yake da shi a ce an rasa mun gano wannan da kyau ko saboda ilimi nurullahi lahi ne shi ko Allah madaukin sarki baiwan shi ga mutum to ba sauran kuma rasa shi in Allah madaukin sarki yana son wannan ilimin ya bar jama'a sai Allah ya dauke ran wannan malamin shikenan sai a nemi ilimin a rasa jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi sa in kun fahimci wannan mutuwan malamai ba karamin bala'i bane ba ba karamin fitina bace to amma duk sanda aka rasa malami to sai manzon Allah ya karantar da mu karatun natsuwa za mu damu amma sai ya ce mutuna rasa shi shi manzon Allah ya fi komi ba an yi hakuri da rasa annabi ba eh to shikenan duk wanda aka rasa yi hakuri kana faɗa abin da zai fusata Allah kuma ko aikata abin da zai haifar da fitina kuma mun gano wannan da ke ku? Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace akhbarana muhammad bin saltin an mansur bin abil aswadi an husainin an salim bin abi jadin an abi darda'i qala abu darda'i yace mali ara akum yazhabun abu darda'i yace a'a wai me ke faruwa ne ji malamanku na ta mutuwa wa juhalakum la yata'allamun su kuma jahilanku ba sa neman ilimi jama'a nan fa jahilai da yake magana ba wanda ba sa harkan ilimi ba fa kuna gane wannan da kyau ko yana magana kan ɗaliban ilimi waɗanda suka fara ganin hasken ilimi su kutsa su koyi ilimi da za su zama irin waɗancan malaman da suka tafi ya ce ba sa yi kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu misali a ƙasan nan mun rasa malamai aƙalla iri uku ko mu ce hudu mu takura abin daga haka domin misalin yi mana sauki yanzu misalin mun rasa malam abubakar mahamudu gumi kamata ya a ce a samar da wani malami wanda zai ƙoƙari ya tunkari ilimi da koyon shi da gogewa da ƙwarewa a rayuwa shigen na gumi dan dai zai wahala a yi irin nashi ba kwaikwayon muryan goma ba ka san lalacewan da yanzu aka yi shine maimakon mutum ya tsaye karatu irin wani ko da muryan nashi kamar an tada injin washi ne amma dai za a samu ilimin a shi ba wannan ne ke gaban shi ba ya zai kwaikwayon murya irin na ne? su kuma jahilai yanzu harkan ilimi ya zama harka na biki entertainment ne shi kawai sai a ce wallahi muryan kawai ke jansu don dai a birge a dariya a ihu wannan shine wannan ba shine ilimi ba kamata ya samu wanda zai wakilci wannan kujeran a haka a bisa harkan ilimi wanda muna sa ran an samar da guda biyu malam albani da malam jafar sun kwatanta kaman wannan mun gane to ana nan ga malam ibrahim bawa mai shinkafa ya rasu wani malami ne ya kwatanta aiki irin na malam ibrahim bawa mai shinkafa ana fahimtar wannan da kyau ku to a ji waɗannan yanzu wani malami ne ya tinkari aiki da kwaikwayon ilimi da baje shi irin yadda malam albani da malam jafar suke abin da malam yake cewa malamanku sun tafi to su kuma ɗalibanku shin sun tinkari harkan ilimi gadan-gadan yadda za su zama makwafin waɗannan kujerun kamar yadda waɗancan malaman suke su goge ma harkan ilimi su komo su goge ma harkar rayuwa su san yadda za su isar sadda ilimin ba tare da mishkila da tangarɗa su ɗaura al'umma a bisa turba na tsira ba ce me ke faruwa ne haka ke kasantuwa a cikinku to sai ke cewa allamu kabla an yurfa al saboda ku koyi ilimi tun kafin a ɗauke ilimin fa inna raf'al ilmi zahabul ulama ɗaukewan ilimi ƙarewan ilimi to shine malamai su tafi kun gano wannan da kyau ku malamai su mutu tun har malamai suka mutu a cikin ku to matsala ya faru amma da malami zai canza gari akwai yiwuwan za a bi shi wancan garin ai a je a karatu malami ya kwanta rashin lafiya akwai yiwuwan za a samu lokacin da zai samu sassauci ya samu sauƙi za a iya zuwa a zauna ko na minti biyar ko goma a wajen shi ya ɗan biya wa mutane ilimi amma mishkila mafi girma shine malamin ya kwanta ya mutu in ya kwanta ya mutu ina za ka je ka samu ilimin nashi kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan gwani ya bar fage to samun a mai da gwani irin shi to kuma aiki ne mun gano wannan da kyau ku ba rabo da gwani ba samun makwafin wannan gwanin to aiki ne shi yasa idan mutum yana tunanin wai ai wane gwani ne ya kamata duk wanda zai biyo bayan shi ya zama gwani irin shi to tun da ake duniya ba taɓa sakare kamar wannan ba ai idan gwani ya tafi ko to ba a maimaita gwani kuma irin shi sai dai a kwatanta kun gane wannan idan aka ce wanda ya biyo bayan gwani ya zama irin shi to dama sau'in juna kenan kuna gane wannan da kyau ku misalin wannan misalin annabi da abubakar da annabi ya tafi abubakar irin annabi ne ba zai taba zama irin shi ba har abada da abubakar ya tafi umar ya zo umar irin shi ne da umar ya tafi usman ya zo usman irin shi ne da usman ya tafi ali ya zo ali irin shi ne da ali ya tafi hassan ya zo hassan irin shi ne da hassan ya tafi mu'awiyar ya zo mu'awiyar irin hassan ne kuna gano wannan da kyau ko da mu'awiya ya tafi yazidi ya zo yazidi irin shi ne haka za ku ta kiyasi bayan da za a yi a mai da irin wannan gwanin sai dai me a kwatanta ana nan to su kuma waɗannan ɗaliban abin da ake so shine su shiga harkan ilimi gadan-gadan kamar yadda abur darda'i ya faɗa cin da malaman sun tafi to su kuma sai su ɗauka yanzu su fa ba malamai bane su jahilai ne yanzu ake da bukatar su siye karatun da za su cimma wancan fagen amma in suka mike kafa suka nuna a'a ai su yanzu kuma lokaci fa yi. nauyi ya hau kansu kun gano wannan da kyau ku? to shi kenan matsala ya faru Kama ce ubanka ne ya rasu ya bar maka yan yaya maimakon ka fahimci cewa fa yanzu matsala ne ya ƙaru. ka ƙara sanwa ka ƙara neman kuɗi sai ka zo ka yi rawani a zaure ka zauna ka ce yanzu ni na zama baba na zama babba yanzu ni ne za a zo wajena shi kenan kana nan gidansu ya kwace maka jama'a mun gano wannan da kyau ku babanku ne ke ɗaukan ɗawainiyar duk gidan to kai kuma kana iya ɗaukan ɗawainiyar sasanku ne yanzu ya gane aiki ne fa ya ƙaru in da kana nemo naira ɗari ne ya ishe ka ko to yanzu ana da bukatan dubu ne a hannunka shi yasa aiki za ka miƙe ka yi warjancan kuna gane wannan da kyau ku me yi wa wannan misalin ya gamsar ku to haka harkan ilimi yake allah maraukin sarki ya sa mu dace mala yake ce akhbarana ahmad bin asadin abu asimin haddafana absarun an burdin an suleiman bin musa an abi darda'i an nasu alimun wa muta'allimun abu darda'i sahabin annabi yake cewa mutanen duniya baki ɗaya mutum biyu ne ko dai malami da mai neman ilimi wala khaira fi ma ba'a da zalika duk wanda ba ɗayan wannan ba to babu sauran mai alkhairi ko dai kai malami ne kuma ko kai ɗalibi ne to waɗannan biyan su kaɗai suke da alkhairi cikin al'umma amma wanda ya zama ɗan kallo kun gano wannan da kyau ko to shi wannan bai samu alherin da waɗancan suka samu ba shi yasa ka shigo cikin harkar kar ka zama ɗan kallo kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace san shi ɗan kallo ba wanda ya kai shi aikin banza koko me a ciki za a kasa a bashi yasa ko wani yaro da muke siyayya a wajen shi a kantin kwari in aka ji aka yi siyayya maka ne maragi sai ce wallahi malam wannan abun ba zai yin sai da shi haka ba sau da ina sai da maka haka Allah yana zama ɗan kallo kuma gaskiya ne yanzu misali wanda ya kera ɗanci wani abu mu da ya sai da mana za mu je maɗanci wani abu shi kuma da ya siyo ya saran mana shi bai ci komi ba ya zama yana kallon wancan da mu ku gane wannan da kyau ku kawai zama dan kallo a dan samu mai wani abu Allah madaukin sarki ya samu dace to kaga kawo masu kallon kwallo kamata yayi su wata ƙungiya mai karfi da za a riga aiko masu da wani abu cikin albashin yan kwallon da ko manajojin timatiman kwallon don kasu zama 'yan kallon banza don akalla ba ka saraba kowa ya buɗe account in dai kana goyon bayan wata tim shi shikenan sai ka tura masu duk ƙarshen wata rika turo maka koda dala dubu ɗaya ne shikenan ka zama supporter na gaske koko koko jama'a sai ya tura musu Allah ya kiyaye akwai matsala kenan mala ya ce akhbarana ahmad bin asadin abu asimin a ya ce an al'amash an salimin an abid darda ya kala mu'allimul khairi wa والمتعلم في muta'allimu fil ajri sawa mala yace wanda yake karantar da mutane alkhairi yake karantar da mutane ilimi da wanda yake koyan ilimin a wajen wannan malamin da ke karantar da shi wajen lada da ɗaya ne jama'a idan aka ce karantar da alkhairi kakka ɗauka sai karatun addini wannan ko da yaro kake da shi a motanka kake koya mashi mota kai ma mai koyar da alheri ne ko da shago kake da shi na kera ka samu 'ya'yan musulmi kake karantar da su kera shi ma alheri kake karantar da su ko kana karantar da su ɗinki ko saƙa ko dukanci kana karantar da su gyaran takalmi ko kana karantar da su kowace irin sana'a ta alkhairi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to da kai da su lada ɗaya ake baku shi yasa tare da cewa malam ya kawo wannan a fagen ilimi ne to lalle yana daukan haka kuma ilimin nan na addini da na zamani so da ilimin addini da na zamani babu wani ilimin da zaka dauko ka ce wai addini bai bukatun shi duk addini yana bukatan waɗannan ulum din baki ɗayan su kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa mai karantar da ilimi da wanda yake koyon ilimin to fil ajari sawa daidai suke wajen lada walaysa lisairin nasi ba'adu khairun mala yace to sauran mutane kuwa yan kallo to su kuma babu alheri tare da su koda ko ka zauna a gida kana kwance ilimi na biye maka kana ji kana amfana to kai ma ka shiga cikin wannan alkhairin mun gane wannan da kyau ko akwai wanda shi yana zaune a gida duk karatukan da yake da shi yake yi kuna fahimtar wannan sai dai kawai abin da ya rasa gafaran da mala'iku suke zuwa suke ɗauka na sunayen mutane a masallaci to shi kuma ba zai samu wannan ba kuna gane wannan da kyau ku fitowa za ka yi ka zo ka yi jonin da mu to shi ne sai yake cewa sauran mutane to su sun rasa wancan alkhairin shi yasa ya zama lallai mutane su yi ƙoƙari domin su dace da wancan alkhairin da ake nema Allah maɗaukin sarki ka sa mu dace mala ce akhbarana qabisa akhbarana sifyanu an ata ibn Sa'ibin, an al-hasan an abdullah ibn mas'ud qala ugdu aliman yace ka zama malami aw muta'alliman ko ka zama mai karantar da mai koyon ilimi au mustami'an ko mai saurare wala ta rabe kakka zama na hudu fata halika sai ka hallaka mun gano wannan da kyau ku wannan ruwayan danganta ta zuwa ga annabi bata inganta ba amma daga ibn mas'udin ta inganta ya ce yi ƙoƙari ka yi karatun da za ka zama malami ko kuma idan zama malami bai yiwu ba to baka yi asara ba yi kokari ka zama ɗalibin ilimi na gaske idan wannan bai samu ba to ka zama daga cikin masu sauraron malamai duk abin da za ka yi karkai sai ka tambayi malami menene hukuncin allah kan kaza sannan ka yi kai ma mai alkhairi ne amma karka zama na hudu ɗan kallo ɗan gwamnatin 'yan ba ruwanmu ku yi mu dai ba ruwanmu to sai ya ce za ka hallaka saboda abu zai taso maka za ka yi ƙoƙari ka yi amfani da hankali ka yi shi sai kuma a waye gari wannan abin ya zama ba daidai ba kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa kowa ya ƙoƙari ya zama ɗaya daga cikin ukun kan mu bari mu zama na hudu domin wallahi ba mu buƙatar mu hallaka Allah maraukin sarki ya sa mu dace mala ya ce akhbarana amr bin aunin akhbarana khalidun an ata ibn sa'ibi an abdullahi bin rubai'a qala qala salmanu malam salman ya ce la ya zalun nasu bi khairin mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba ma baƙiyar awwalu muddin dai na farko na raye hatta ya ta'allama al'akhiru har na ƙarshe ma'ana ɗalibi ya karatu karatu na gaske da malamin ya yadda karatun ya yi fa'iza halakal awwalu in na farkon ko mutuwa ta yi gaugawa gare shi su ƙabla an ya ta'allama al'akhiru kafin na ƙarshe ya koyi karatu halakan nasu mutane sun hallaka mun gano wannan da ke ku mutane sun hallaka in dai malami gogaggen malami mutuwa ta mai gaugawa aka wayi gari bai karantar da ilimin ba har aka ce an ya mutu to Allah shi na matsala ta faru kun gano wannan da ke ku gogaggun malamai suna rayuwa a cikin ku kiri sai ga mutane harkar je su koyi ilimi bai dame su ba har a waye gari malaman nan su kwanta su mutu su koma ga Allah su suna nan suna yin abin da suka dama Allah mutane sun riga sun hallaka sai dai kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye kuna fahimtar wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan malamai suna faɗin su ne tun daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai Allah domin su jawo hankalin ɗaliban ilimi su koyi ilimi da gaske muna fahimtar wannan ko Allah ya sa mu dace akhbarana wahab ibn jarir wa usman ibn umar qala akhbarana ibn aun an muhammadin an al-ahnafi qala qala umar umar yace tafaqahu ku koyi ilimin addini ku kware qabla an qabla an tusawwadu tun kafin ku nada kanku malamai ko ku nada kanku shugabanni ko jama'a su naɗa ku malamai ko su naɗa ku shugabanni ku nemi ilimi da gaske kafin jagoranci ya hau kanku don daga ran da jagoranci ya hau kanka to kai da neman ilimi kuma har abada ko ka ci a ah, zan iya ƙarya kake ba jagorancin ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko a zamanin yanzu ko hatta an sawaya ma ishe ka aiki na mutane ban gano wannan bukatun mutane wani zo yana bukatan kaza rigiman aure can daru iri kaza wannan kadai ya ishe ka jidali ina fatan mun gano wannan da kyau kisa ce ku koyi ilimin ku iya ku kware ku goge kafin wannan rikita rikitan ya zo Jam'a bari haskaka muku wani al'amari na malam albani a lokacin da yake raye yakan faɗo wata magana da ke wa mutane ciwo da zafi ya shi ba shugaban kowa ba ne ya ce daga ran da na yadda ni shugabansu ne za su komo su tare a jikina su hana neman ilimi ni kuma ɗalibi ne da nake koyan ilimi har yanzu ina yadda sai su mai da ni sarkin gargajiya duk sai a zo a kewaye ni a ta ziga ni ai ta kuzuzuta al'amari na har sai sun lalata man tsari na baki ɗaya mun gano wannan da kyau ko ina nan ina sautan gargajiya ya ce amma sai ce ni dai ɗalibai na waɗannan su ne kaɗai nawa su kuma suna da karanci yan kaɗan ne to sai in zauna sai in karantar amma ai ko ya faɗi ko ba ya faɗi ba an san jagora ne shi amma tuttun kuɗe wannan da ya sai ba shi dama yake binciken ilimi da koyan ilimi kuma sai girman kai ya sauka kan shi in ya ji labarin wani mai ilimi da bai sani ba waje kaza sai ya sheka ya je ya samu mun gano wannan da kyau ko da haka fa ya zama albanin kuna gano wannan da kyau ko kuma za ka gani wallahi kana zuwa rijistan makarantarmu na farko shine ɗalibin farko a makarantar shine ɗalibin farko idan ka je senior class na ajin da ke ɗauke da mutum goma sha ajinmu kenan shine mutum na farko a rijistan 'yan ajin mun gano wannan da kyau ku. lokacin da kwamfuta ke lissafa abubuwa sai kuma sunan Shekuma can ƙasa cin za ta fara da a ne sunan masu a a kana cikin karanta rijista za ka ji ce da kuma muhammad awwal adam shi ma ɗalibin makarantar darul hadisi salafiya ne kenan wannan yana nuna cewa idan wani ɗalibi daga cikin ɗaliban makarantar ya san abin da bai sani ba zai je ya gaya mashi kun gano wannan da kyau ku wannan ke nuna cewa in muna karantarwa zai zo shi ma ya zauna a ciki yana jin karatu kuna gano wannan da kyau ku to amma daga ran da jagoranci ya hau kanka a to matsala ya faru wana fahimtar wannan da kyau ko ko makarantar ba za ka ba sai dai a biyo ka zo a zauna ana maka to matsala ya faru kenan shi yasa ya ce ku koyi ilimi ku goge tun kafin jagoranci ya hau kanku domin in har mutum ya samu ilimi na gaske duk yanda ya tunkuɗe sai jagorancin ya hau kan shi ana fahimtar wannan da kyau jama'a shi yasa ɗaliban ilimi ku dagi ku yi da gaske ku yi wurja-wurja wajen ilimi da kuma bincike ilimi na bakin malamai ne karatu ne a cikin littafi Allah ya sa mu dace mala ce ce akhbarana yazid ibn harun akhbarana baqiya haddathana safwan ibn rustum an abdurrahman ibn maisara an tamim ad-dari qala tatawala an-nas fil bunyan mutane ne sau komo suna yin gine-gine masu tsayi aka yi ta benaye shirga-shirga fi zamanin umar a zamanin khalifancin na umar dan khattab faƙala umaru sai umar ya ce ya ma'asharar orayib ya ku 'yan larabawa bungan arab ne amma sai tasgiri ya saggara sunan ya ku 'yan larabawa al'ardal arda yanzu ku gina ƙasa ya dame ku a tura tubali shine ai gini wannan shine wannan ke gaban ku gini da gina ƙasa wannan shine harkan ku innahu la islama illa bi jama'a yace musulunci ya rushe baki ɗaya, in ba iya samar da jama'an da za su tsayo akan musuluncin ba ga jama'a dai duniya da cin akwai jama'a ko to in kuna son musulunci ya wanzu to ku karantar da al'umma ku tattaro jama'an nan ku gaya musu musulunci in kuka ki ko to za a waye gari a manta da musuluncin nan jama'a ko na hadisi da kulle yake tsorata ni. jiyan da muke zama muke karatu nan an jima ma za a yi gobe ma za a yi haka ne ka je unguwanni mabambanta ana can ana yi ka je makarantu ana nan an zaunar ɗalibai ana yi amma annabi ya ce ƙarshen duniya matsala za ta taso matsalan nan shine za a waye gari a zo a ce an manta da musulunci kwata-kwata sai a ji a samu wata tsohuwa ko wani tsohuwan da ya fi kowa tsufa a garin sai ce ya taba jin labari kakannin shi suna faɗin wani abu wai la ilaha illallah mun gano wannan ba abin da aka sani na musulunci gaba ɗaya sai wannan labarin da wannan tsohon yake bayarwa cewa ya taɓa jin kakannin shi sun faɗi wannan kalban wai ana faɗinta jama'a ga jama'an suna nan amma ba musuluncin to ba abin da zai rike jama'a a cikin musulunci sai kun nuna masa addinin Allah in ko ba haka ba to za a waye gari ga jama'a amma kuma addinin babu an fahimci wannan shi ne sai yake cewa jama'a ba ta in dai ba karantar da su musulunci ba wala jama'a ta illa bi imaratin su ko jama'a ba su sai inda ya zama akwai jagoranci da biyayya kuna gano wannan da kyau ku bayan da za a zauna a cewa ana karantar da mutane addini su kuma ba sa ma shugaban da ke karantar da su biyayya to babu addinin kenan wannan jama'an ta zama jama'an banza kenan a waye gari al'umma kawai kowa na cin gashin kan shi je abin da ya ga dama bayan da za a samar da mai tsawatawa guda ɗaya wanda in yace bari kowa zai bari da wanda yake sama da shi a shekaru da wanda yake ƙasa da wanda suke daidai a waye gari ba guda ɗaya da zai tsawata harkan addini to al'umma sun watse kenan jama'a kuna gano wannan da kyau ko ya ce jama'a komin yadda suke inda babu jagoranci da ke ɗora su a kan turban daidai to jama'a ta zama jama'a rufi wala imarata illa bi tsa'atin to kuma babu jagoranci sai da biyayya kuna gane wannan da kyau ku layi da wannan ne muke gode ma ɗalibanmu ko muke masa addu'a ɗalibanmu suna mana biyayya ɗari bisa ɗari sai dai allah ya sa albarka a rayuwanku shine in ka ce bari mutum ko da yana son abin ka nuna mai illa abin zai bari kuna fahimtar wannan da kyau ko shine jama'a ba za su taba zama jama'a ba sai da musulunci kenan kaga jama'a ba musulunci to shanu ne inda musuluncin to sai da jagoranci mun gano wannan in aka ce ga jagora kuma jagora bai zama jagora sai da me ɗa'a. sai na yana cewa la ra'ayi lil imami dhayita babu ra'ayi shugaba ya zama shirme ya zama huhun ma'ahu in ya zama yana faɗi ba a mai biyayya ko a gidanka ne kana zuwa kana cewa a yi kaza a bar kaza ana kin yi ana kin bari to kai ba mai gida ba ne yayi kun gano wannan da kyau ku ba ka da gida kai ba mai gida ba ne? ai cikan mai gida ya faɗi abi mun gano wannan da kyau ko to ya cika mai gida kenan amma ya fada kiri kiri an ce a mai gida wasa kake hannu abu yaushe ake yin shi yanzu kai dai kawai kare bar wannan magana kuma maganar ta wuce haka an batta kun gano wannan da kyau ko a kai ba mai gida ba ne gara ma ka koma cikin uwarka ƙara haihuwanka zai fi don kai yaro ne har yau kai ba mai gida bane. kun gano wannan da kyau ko to haka shugaba ya kamata in ya zo da abin da bai saba Allah ba to lalle a mai mai ɗaha Allah ya sa mu dace faman sawwadahu ho alal fiqhi ya ce, duk mutumin da al'umman shi suka jagorantar da shi akan ya karantar da su addinin Allah kana hayatan lahu wa lahu. wannan rayuwa ne gare shi da kuma su ma ma'ana zalik Shi ne wannan zai tirsasa shi dole je nemi ilimi kun gano wannan da kyau ko dole shi je nemi ilimi in har ya zama an ce jagoranci mutane wajen karantar da su to wannan neman ilimin da zai koma yana yi wurja-wurja zai zama rayuwa gare shi kun gano wannan da kyau ko sannan kuma su kuma zai rayar da su kana hayatan lahu wa lahum man sawwadahu qaumuhu duk wanda jama'an shi suka ce jagorance mu ala ghairi fiqhin amma bai goge da ilimi ba kana halakan lahu wa lahum wannan hallaka ne gare shi kuma hallaka ne gare su kun gano wannan da kyau ko shine wancan hadisin ne suke ta kokarin bayani hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala kun fahimci wannan da kyau ko wancan asari na 250 malice ingantacce na limamul bukhari ta da shi mu'allakan fi kitabil ilmi babul itina'i bil ilmi wal hikima babin da ke bayani akan a kula da ilimi da hikima juz'in farko a shafi na lamba hadisi na 199 wa qala ibn hajar fi ta'liqihi ala al hadisi fil fath al bari ibn hajar da yazo ta'liqin wannan hadisi cikin fath al bari a shafi na ɗari biyu ya ce yadda umar wa akhrajahu ibn abi shayba wa ghayruhu min ɗariƙi Muhammadu bin sirin an al bin qais wa isnaduhu sahihun akwai abin da ya a nan. mun gano wannan da kyau ku? Allah ya sa mu dace wannan asar da muka gama karanta na ƙarshe malai ce da ifon fihi safuwan bin ristum. akwai safuwan ɗan ristum qala az-zahabi fi mizil mizan zahabi ya fada cikin mizan al-i'tidal fi na ar-rijal juz'i na biyu lamba na 316 yace majhulun majhuli ne wa qala al-azdi munkarul hadis malam azdi yace wannan malami munkarul hadis Jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan shine ƙarshen wannan babi da ke bayani akan zahabul ilm cewa karshen duniya ilimi zai tafi to kuma ya za a tare ilimin daga tafiya shine ɗalibai su koyi ilimi na hakika mun ga wannan mu koyi ilimi na hakika to me zai sa ka zama malami shine ka riga koyin ilimi don ka bauta ma Allah mun ga wannan to zaka zama malami amma kana neman ilimi don ka zama malami ba ka zama ba ina fata mun gano wannan da kyau amma ka nemi ilimi kawai don me don ka bauta ma Allah to kana nan za ka yi ta gani a kana son ka yi bauta iri kaza ko ba ka da ilimin to bari ka abin nan kafin ɗan lokaci kaɗan sai ga ilimi ya cika ya bunƙasa jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu babi na gaba mala ya ce babul amali bil ilimi wannan babin zai bayani akan aiki da ilimi wa husnin niyyati fihi da kuma kyautata niyya cikin al'amarin ilimin matsala in kai ilimi baka yi aiki ba bala'i ya zo matsala in ka sami ilimi babu kyakkyawan niyya matsala ya zo kun gano wannan akwai wanda Allah zai taimaka ya nemi ilimi da mummunan niyya daga baya Allah ya maida ta zama kyakkyawa akwai wanda Allah madaukin sarki zai bar shi har ya mutu a haka shine misalin wata la'alaihim na ba'al ladhi atainahu ayatina fansalakha minha ko kuma waɗancan da Allah ce matsalin ladina hummilit taurata thumma lam yahmiluha kaga ba su aiki da abin da ke cikin ilimin ba sai Allah ce kamar sulul himari yahmilu asfara Allah ya sa mu dace to babin da zai bayani a kan aiki da ilimi da kuma kyautata niyya wajen neman ilimin Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana muhammad ibn al-mubarak akhbarana baqiya haddathana sarqat ibn abdullah anna al-muhasir ibn habib qala qala rasulullahi sallallahu wa alihi wa sallama annabi yace qala allah ta'ala inni lastu kulla kalamin hakim ataqabbalu wannan hadisi ne Kudus. annabi ya ce Allah ya gaya mai cewa ba kowace magana ne ta hikima Allah yake karba ba kun ji wannan ba kowace magana ne za a ce mutum ya zo ya tsaro ta yana gwalango su yana sanabe na kitifi wajen magana kuma cewa Allah ya karba wannan maganar ba walakin ni a taƙabbalo hammahu wa hawahu sai dai a takaice kawai allah yana kallon zuciyan bawa ne Dan me yake yi fa in kana hammuhu wa hawahu fi ɗa'ati idan zuciyar shi da abin da yake ya zama danni yake yi don yi man biyayya da ɗa'a ja'altu samtaho hamdalli ko shiru yayi ba bai ce komi ba to zan rubuta mai kaman yana yin hamdala yana gode min ne wa waƙaran sannan za a sa mai natsuwa wa illam ya takallam ko da ko bai ci ihin ba kinan shi malami da yake da kyakkyawan niyya da nufin aikin alkhairi ko da bai ce kan zilba yana nan ana rubuta mai lada kuma za ga allah maɗaukin sarki yana sa natsuwa da hankali da hangen nesa cikin harkokin shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan ruwaya ma ce isnaduhu da'ifun isnadin ta mai rauni ne auradahu fil ithaf fil ithafat a shafi na 381 <coughs> ma ce wa qala akhrajahu hamza as-sahmi fi mu'jamihi wa ibn an-najjar عن, مجا... عن مهاجر بن حبيب وأورده السيوطي في جامع الصغير وأشار ma ba afahu al-imam da ya kawo sai da ya ishara zuwa ga abin da ya raunata hadisin wa da al-manawi fi faid al-qadir manawi ya kawo wannan ruwaya a faidal al jizi'i na biyu shafi na 314 wa azahu wa'azahu ibn najjar fi tare an muhajir bun habibin wa qala yace lam arahu fi sahaba في الأزد الغابة ولا في التجريد وقال الألباني مالا ألباني يتشي في ضعيف الجامع ألمبا ندبو ريبكو دام سند بيو ضعيف جدا يتشي وانا ميروني نقوري دا يسكي jama'a muna gane wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana malai ce akhbarana makhlad ibn malik an hajjaji bin muhammadin an lais bin sadin an mu'awiyat bin salihin an abi zahiya zahiriya yarfa'ul hadis ya ce yarfa'ul hadis ya danganta hadisin zuwa ga annabi kenan ko inna allah ta'ala qala allah madaukin sarki ya ce A buttul ilma fi akhir zaman Allah madaukin sarki zai yada ilimi a ƙarshen duniya ilimi zai yi yawa in ƙarshen zamani ya zo hatta ya alama rajul wal mar'a za a waye gari namiji da mace kowa ka taba za ka ji ilimi rau rau rau a bakin shi wal abdu wal hurru sannan bawa da ɗa kowa ma zai samu ilimi kowa ka taba za ka ji ilimi raurau a bakin shi ɗa da bawa wasagiru wal kabir ƙarami da babba kaga dattijo da ilimi yaro ƙarami ma da ilimi fa'iza fa'altu zalika bihim ya ce in na ba da wannan ilimi a cikin mutane kowa babba da yaro namiji da mace kowa ka ji ilimi car a bakin shi ka hastuhun bi haƙƙi alaihim Allah ya ce a lokacin ne zan kama su da na, shin dokokin da na ɗora masu su bi su kiyaye suna kiyayewa ko ko za su mai da abin ilimin ya zama harkansu ne za su yi ko ko harkan Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan hadisi ma da ce mursalun abu zahiriya abu zahiriya kuwa a hudayyar hadrami saduqun mina thalisa mutumin kirki ne Mina kaza qala ibn hajar fi taqrib in ka karanta taqrib a muqaddima za ga yanda ya karkasa mutane mataki mataki matsayi matsayi ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan suna tabaka ta kaza wannan suna tabaka ta kaza wannan tabaka ta kaza suke Allah ya sa mu dace akhbarana makhlad ibn malik مالك makhlad ibn بن an hisham an al-hasan qala man talaba shay'an min hadal ilmi duk wanda ya koyi wani abu na wannan ilimin fa arada bihi ma inda Allah ya nemi abin da ke wajen Allah ma'ana yana yi ne don Allah yudrik insha Allah to lalle ko zai riski wannan abin da izinin Allah a wajen Allah wa man arada bihi dunya duk wanda ya shiga harkan ilimi don neman duniya neman kudi neman suna neman ɗaukaka neman fice fa zaka wallahi hazzuhu minhu wannan shine rabon shi kadai a duniya da lahira shine kama hadisin faman kanar hijratuhu ila dunya yasibuha aw imra'atin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi isa duk wanda zai shiga wannan harkan yayi danwa idan Allah kawai ka kai dan wani abu a duniya wannan ma bai mata so ba in ko ka sa kanka ko to ko ka ga ba kyau Allah madaukin sarki ya kare mu yin abu ba dan Allah ba malai ce akhbarana ya ala na Muhammadu ibn aunin an ibrahim ibn isa qala qala ibn Mas'udin, la ta'allamu al-ilma li thalathin yace kar ku sake ku koyi ilimi dan ɗayan abu uku ko duka litumaru bihi as-sufaha don ku rika jayayya da wawaye ka je ka zamu wawaye a dandali kawai ka ɗauko kalman ilimi ai ta jayayya kan harkan ilimi ai baka san ka'ida kaza ba ai baka san kaza ba in don wannan kake neman ilimi ibn mas'ud ya ce ka shedinka wawaye su ne abin jayayyanka muna fahimtar wannan da kyau ko a kada kan jahilai bari mu je mu koyo ilimi don mu yawo da hankalinsu kai hankali wata jadilo bihil ulama ko kuma ka nemi ilimi domin jayayya da malamai kun gano wannan da kyau ku? wannan dai ba sai an yi sharhi ba wal tasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum kuma karka sake ka nemi ilimi domin wai ka kwashe hankalin jama'a ka shi ɗaliban majalisi kaza ko makaranta kaza su komo wajen ka ce kafi iya karatu kafi iya kaza cikakka nemi ilimi don wannan ina fatan mun gano wannan da kyau wabtago bi kaulikum ma inda Allah duk abin da za ku yi na ilimi ku nemi yardan Allah da shi fa innahu yadumu saboda wanda kuka yi dan Allah shi zai dawwama wa kuma shi zai wanzo wa yanfadu ma siwahu wanda aka yi ba dan Allah ba kuwa ƙarshe zai menene zai watsi ne kawai duk yanda aka yi mai turki sai Allah madaukin sarki ya daidaita shi yasa duk wanda zai nemi ilimi ko to ya nema don Allah yanzu malai na mana shimfiɗa da sharan fage za mu shiga hargan ilimi ne gadan gadan to don me kake nema shin kana tasowa daga unguwanku ne ka zo nan neman ilimi don ka koma kai jayayya da malaman unguwanku ka gyara ninya kun gano wannan da kyau ku shin kana zuwa ka nemi ilimi ne domin ka je ka nuna ma ɗalibai ka iya ka hana su mu'amala da malamansu ka yi hankali ka ji hadisinka ka gyara ninyanka shin kana neman ilimi ne don in ka je an zauna dandali wajen mai shayi ko mai tsire ko gaban shago ko kantin wani ko an zauna dandali wajen hira kana barazana da ilimi da kawa'id don wannan kake ka gyara ilimi ka gyara ninya jama kuna fahimtar wannan yan tsakanin da Allah nan malam ya haskaka mana abin da ɗalibai suke ko bai haskaka ba shi sa kowa ya hankali kuma kowa ya shiga tetayen shi kun gano wannan da kyau kowa ya shiga tetayen shi in ba haka ba za a gama harkan ilimin nan kaf kai a waye gari ka zama dan kallo saboda abin da kake ba kai dan Allah ba kai dan wasu abubuwa ne ko ba lalle ne wadancan abubuwan da ka je kai ilimin dan su kuma Allah madaukin sarki ya sa ka samu ba Kun gano wannan da kyau ko za ka je ka yi ilimin kana son kai jayayya da malaman sai allah madaukin sarki ya ana maka daman jayayyar ka gama tsab an jima sai ka mutu kuna gano wannan da kyau ku ko kuma jahilinsu ba saware ka ba ko ka je gaddaman gaddaman bai samu ba ka zo da ilimin amma kuma wanda ka je jayayyar da shi kuma ya fi ka baki ina fatan mun gano wannan da kyau ka ka yi batan makatantan kawai kai don Allah ka mutu ka shiga aljanna Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira anan za mu saurara allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum